hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da hudu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na arba'in da takwas daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhun risalati tadmuriya na shekul islam ahmad buna abdulhalim buna abdulsalam ibn taimiyyat al-harrani abul abbas alaihi rahmatullah idan wa manta ba muna bibiyan sharhin da al-ustazu doktor muhammad buna abdurrahman alhamis ya allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi a ci gaba da sharhin bayanan da ibn ya yayi kun san in ba ku manta ba ya ambato sunayen wasu aƙidu ko shi ne mala yake bin su yana mana fashin bakinsu ɗaya bayan ɗaya to daga ciki ya ce akwai almu'attila ku gani ina son ku tara hankalin kore ɗaya ku tsaya ku fahimci waɗannan idan ba ku gane su ba jama'a kai matsala suwaye almu'attila su waɗannan almu'attila bayani a gurguje a kansu shine ka ce jama'an da ya al-qiyas al ala sifatilla ko fi su ne waɗanda suke amfani da ƙiyasi na hankali na tunani irin nasu dangane da abin da ya shafi sufofin Allah kun gano wannan ina ce abin da mutum ya taba gani shi yake makiyasi hmm? abin da ka taba gani shi yake mame kiyasi to da Allah barka bu muci wannan wajen yi misalai ɗan yi ɗan tambayoyi don a gane haka malam mai bakan hula ka taba ganin nukiliya eh yayin nukiliya yake kasan nukiliya daban makami mai linzami kuma daban ga ka rika san wannan shi makami mai linzami ana goya mai nukiliya ne ba na tsammana akwai kasan da za ta yi karambanin nuna inda nukiliyanta yake sai dai kana ganin makami mai linzami Shi ne wanda za ka riƙe da ƙasan koriya tana faretin shi har mata har ba tana ganin inda zai kai na zango har ta ce za ta iya goya mai makami nukiliya so da shi makamin nukiliya ba shi ake harbawa ba ana harba makami mai linzami ne ɗauke da shi malamin nan ka taɓa ganin makamin nukiliya yi wani misalin shi baka san shi ba to zo da ne baka san shi ba eh amma cin da ba baka san shi ba dan kwatanta shi a hankalce ya za ka wani misalin makamin nukiliya kan shiru malamin nan kai kafi shi kwazo kwatanta ka misalta a hankali irin naka ya makamun nukiliya yake a shi yadda makamun nukiliyan yake kamar bindiga ta nuka kenan malam kai din nan na lura za ka fi shi ƙwazon misali ya makamun nukiliya yake a kwatanta ko da baka sani ba ɗan shi ma bai kada magan nukiliyan ne amma kaga ya ce kamar bindiga yake to kai ma ba ba da naka abin da ka gane kamar ɗan ƙaramin jirgi haka yau kai kuma malam fa Yawwa, a bar shi kamar kibiya kamar bindiga-bindiga jirgi-jirgi kibiya-kibiya kai fa malam amma kibiya bai kama da mashi Yawwa, malam fa a kawai ba gani kwatantawa ke da Allah a ko ba gani ba zake kokarin ka bashi ma'ana a to da matsala kai fa yawwa ce shi ba kibiya ba shi ba mashi ba shi ba jirgi ba shi ba bindiga ba yadda ka san harsashi da shi misalin da zai misalta nukiliya kenan kun gano wannan da kyau ku yanzu ka kalli duk waɗannan maganganun da aka yi masu karo da juna akwai wanda ya iya kwatanta yadda nukiliya yake me yasa na saboda ba a san shi ba ba taba ganin shi ba haka ne ko akwai wanda ya taba ganin shi a nan a makayin mai linzami dai Eh. barka ji ba da rocket ake harba makamin murnan makamin linzami ba ma <laughs> magani abin harba roka daban abin harba rpg daban abin harba missiles daban kafin wannan abin da ake harba tauraron dan adam da shi daban abin da ake harba makamin da zai ɗauki nukiliya shi kuma daban ta ga daga kan wannan <clears throat> mun gani yanzu misali <clears throat> mutumin da bai taba ganin giwa ba shi zakara ya taba gani sai aka ce misalin kafan giwa ya zai misalta ta mun gano yanzu bari mai misali malam ka taba ganin zalbe eh ka taba ganin kunkurun sama na mujiyar ruwa fa to mana misalinta mujiyar ruwa ko <laughs> zai iya cewa mujiyar ruwa ba ta da fiffike ta malam ita mujiyar ruwa ya take eh ne da baka kanta ba amma ya take yaji zai yi kafanta kamar na agwagwani malam me yake tsamanin da mujiyar ruwa take mujiya ta ruwa ta da ne ta da ƙayoyi a baya kaji shi mujiyar ruwa ya kamata ta da ƙayoyi a baya jama'a abinda baka taba gani ba aka ce ke misalin shi za ka wahala fa dan baka san shi ba malam da Allah yi mana misalin kai da kawai ga yi mana misalin dodo <clears throat> dodo ha ah, yi misalin shi kawai kamar ya yake a kwatanta shi kawai ba wani malam kacin da baka san nukiliya ba ba ka san dodo ai ba dodo a garinku ya fi mutum ne rashin kyau kamar ya <laughs> to yi mana misalin ɗan ruwa mara kai ya ɗan yake eh, da gashi a kan shi <laughs> kai na kusa da shi yi mana misali ɗan ruwa hmm, kwatan shi ko ba ka taba ganin shi ba ko sai mai ke da shi su ya dodo yake ya dodo yake amma yi misali shi kawai Kaman ya yake ya yake ba da tsoron eh to shi ba mutum ba shi ba jini ba baina baina kenan to jima kun ga duk waɗannan abin da na kawo muku da kuka ba da gudunmuwa aka tattauna shi na abin da waɗannan mutanen suke yi suna ta ƙoƙarin siffanta abin da ba su taɓa gani ba suna son su ba Allah siffa amma ba su taɓa ganin shi ba <laughs> suna amfani da hankalin shi hankalinsu yanzu malamin nan in ka je wajen yarbawa ka ce dodo za su dinga kwatanta maka yadda dodo yake idan ka tafi sashen inyamurai za su misalta maka yadda dodo yake in ka zo nan kasan hausa dodo a wurinsu daban yake inda za ka je wajen 'yan chinese dodo a wurinsu daban yake sannan a nan kasan hausa daga gida zuwa gida dodannin da suke ba 'ya'yansu tsoro da shi dodon ya sha bambam da juna kun gano ne da kyau ku me shi dodannin ba a san shi ba ba a taba gani shi ba amma shi Allah maɗaukakin sarki yanzu misali a misalin da muka yi na nukiliya saboda kun taba ganin bindiga kun taba ganin makamai linzami kun taba ganin harsashi kun taba ganin haka shi yasa wasu ku suke kokarin kwatanta shi da haka sun kwatanta da abin da suka taba gani ne haka ne to amma <clears throat> shi Allah ba wanda ya taba gani shi so haka in kana son ka zauna lafiya jira abin da ya gaya maka ka faɗa sai shiru mun gane in yace yana da kaza ka ce yana da shi ya yake ce ai baka taba gani ba mun gane wannan ba ka taba gani ba za a taba kwatanci ne ba za ka san koya yake yanzu allah madaukin sarki ya ce yadullahi fauka aidihim hannun allah akan hannunsu yanzu allah yana da hannu ko a waɗanda suka yi ma'annaba mu baya'a su ma suna da ne yanzu da hannun allah da hannun siri ya ne idan mace tana naƙuda ba ana jika mata wani abu ba ya sunan shi hannu da hannunka da hannu iri ɗaya ne na kama man hannun tukunyan nan da hannunka da hannun tukunya ɗaya ne Allah maɗaukin sarki ya ce tajiri bi a'ayuni na <laughs> tana gudana jirgin ruwan annabi nuhu a kan me idanunmu aka ce ma'annan musa asma'u wa'ara yanzu misali da gani da ido na allah irin naka ne da idanka da idan ruwa fa kun gano wannan da kyau ku yanzu misali kai wallawa ne ya samun ido dan sa ido ne wallahi da idan nan da sa ido iri ne ne na iri ɗaya ne yanzu an yi noma da damina an girbi yanzu muna cikin me eh kaka ko yawwa da wannan kakan da muke ciki yanzu a gidanku akwai babanka ko babanka yana da baba eh ya sunan baban shi a ba suna irin wannan ba idan aka ce ɗa aka ce baba to baban baba shi a sunan shi yawwa da kaka kana da kaka ko idan aka yi girbin masara a gama an shiga me da wannan kakan da wancan kakan iri ɗaya ne iri ɗaya ne amma duk ba kakanni ba ne ok amma iri ɗaya ne tarayya wajen suna ya lazumta ma'ana ya zama iri ɗaya mun gano wannan ku lauyoyi ga kunan yanzu idan aka tashi magana ta ce ma Allah lord haka ne sai ku tashi gaban mai shari'a ku ce my lord sai ɗin daban-daban ne iri ɗaya ne furtawan daban-daban ne amma lord da kuka ce ma mai shari'a kuna nufin allahnku mun gano wannan da kyau ku tarayya wajen suna baya lazimta ma'ana ta zama iri ɗaya an bayyance wannan da kyau da zan ba ku dama a nan mutane za su kawo abubuwa guda biyu masu suna iri ɗaya amma ma'anonin kuma ba iri ɗaya ba haka ne a kawo guda biyu wanda ba mu kawo ba yauwa ga dokin kofa Kuwa san dokin ƙofa ko barin ba ku wani labari wai an ce akwai wani sarki a garin nan da malamai suka ce mashi akan doki zai mutu sai dai na hawa doki kwata-kwata lafiyan shilin sai dai na hawa kan doki wata ranar ranar juma'a an ji an yi taro a kaduna an dawo ya zo shiga ɗaki sai zauna a kan dokin kofa sai aka zarar shi yanzu tsammanin shi ya manta a ɗakin shi akwai me akwai doki a barga kuma akwai me da dokin da ke barga ake hawa da dokin kofa iri ɗaya ne tarayya wajen suna ya sa ma'ana sun yi ɗaya sai me kuma na akwai kura akwai kura wuu mai cin mutane haka sannan akwai kura wanda ake ciro guga in ta fada rijiya sannan yara suna amfani da wani abu suna ja yana kara sunan shi mai kura akwai wani kuran na ga kura na tura ruwa na a shi ɗaya ne amalanke kura ne na masu kaura duk kusan ɗaya ne kawai modernizing aka yi duk kuraye ne yanzu akwai kura na daji mai ƙaba hudu da haƙura akwai kura da yara suke wasa da shi da zare in sun dandake ƙwanƙwalati shi ma kura ne idan guga ta faɗa rijiya da me ciro shi da kura duk waɗannan kurayen sunansa ɗaya felin ɗinsa ɗaya ma'anansa ɗaya ne ku kawo na gaba idan mutum ya zama wani ya zama wani jari ne ce kai ai wani kura ko kura kuran kwadai shi wace mai kura ne in ga cika tinawa ce kai kure to kai kura ne taiwa kuma na ga kwado kwa kwa ya suna wannan yanzu za ka kulla ɗakin ka fita mai kake sawa da wancan kwaɗan da wannan kwaɗan iri ɗaya ne suna da ya haɗa su wuri ɗaya ma'anarsa ya zama ɗaya a kawo wani a ji wannan mun sha faɗa eh kwari bari mun sha kawo wannan mun sha kawo wannan doruna na zana yara a makanta an ba su ji magana ba da kuma dorunan ruwa akwai wata dorunan akwai gari a hanyar kano sunan shi sunan shi kura na akwai bakura a zambara na gode na gode akwai bakura gaskiya ne ta tewa duk dai ku taya mu da su akwai zobe da ake sawa hannu ko sannan aka kewaye mutane an mazumi akwai wani zoben? to kaji kuma akwai zobe na masu walda eh? kawa iman eh akwai kawa kawar ekka akwai kuma kawa in ka caba ado tarayya wajen suna ya sa ma'ana ya zama daya yanzu da Allah ya ce hannun shi akan hannunsu ya nuna hannun Allah irin hannunsu ne yanzu idan ka ce ai ba hannu ake nufi ba ƙarfi ake nufi to kayi mai tawili kayi ɓanna ka ɓata sau da ka ce ai ba hannu ake nufi ba ƙarfi ake nufi to shagona da ƙarfi ko bai da shi ka gudu baka tsira ba Allah ya ce hannu ko ka ce hannu in aka ce ya irin hannun sai ka ce laisa ka mislihi shay'un ba wani abu irin Allah ka zo na lafiya amma yana da hannu eh ya hannun yake ka ce ban sani ba amma kai kaya da yana da hannu eh ka san ma'anan aikin hannu eh haka hannun Allah yake ka ce eh yi ka ce baka sani ba Allah yana da ƙauri da ya ce yau mai yi shafu an saƙin ranar da za a yaya ƙauri ka ci eh yana da shi amma ya ƙaurin yake ba mu da ƙaurin Allah yake ba amma yana da ƙauri kuma zai yaye shi ranar kiyama ran tashi alkiyama ko ida auna ila sujud wa hum kun gane Allah yana da ido Allah yana da kaza duk wannan sufofi. malan ka dauki alqur'ani falle ɗaya ku sai kaga sufofin Allah da yawa wa huwa samiul basir wa huwa kaza wa huwa kaza wa huwa kaza waɗannan siffofin ko su ake da matsala da su da su mushabbiha mu'attila kaza da kaza waɗannan da ake ta rigima da su suna zuwa da bid'a cikin addini <clears throat> da su ko ƙur'ani suke son su lalata ƙur'ani suke son su lalata shi sa su virus ne me yake ci ƙur'ani shi sa ba za mu taɓa shiri da su ba ko da an kira mu taro a kaduna ba an shigar da mu ɗaki kawai za mu shanye muku ruwan sanyi ne mu fito su je su faɗa za mu faɗa kun gano wannan sai yanzu ga ƙur'ani aiki yanzu kana buɗe ƙur'ani kawai ka haka sai ka ga siffan Allah sai ka gani ko ba koya ba ƙur'ani ba inda ka iya da baki kuma za a karanta shi daidai to sai ka gani <clears throat> kana fara aya kafin ka kai ƙarshe sai ya cika da me da siffin shi kun gano wannan da kyau ku ya ce tabarakan lazi na zalal furkana ala abdihi a'a za mu fara rigima da wasu a nan mun gane tabaraka albarka ya tabbata gawa allazi sai ce nazzala yanzu anzala ya ce ko nazzala fi'ilin anzala da fi'ilin nazzala ya suke ya ce inna hu? shaharu ramadana allazi unzila fihil qur'an mun gano wannan da kyau ku yanzu shahar ramadan ladhi unzila da inna anzalnahu fi'ili ne iri da iri ɗaya ne da duk fi'ilin anzala ne kenan saukarwa su ɗaya ne shine saukar da alkur'ani daga lawal mafuz zuwa baitul izza jumlatan wahida to tabarakan lazi furkan shi kuma fi'ili ne na nazzala ma'ana sassaukarwa daga baitul izza zuwa ga annabi ya baza ma mutane ana ta sassaukarwa cikin shekara nawa 23 yanzu wannan duk wanda bai dai ba hadisi ba ba zai fassara waɗannan ayoyin ba anan duk wani ba ɗan dan qur'aniyun za ka kai shi kafa kaga ba je ko ina ba kenan an fara karyawa da aqidansu mun gano wannan sai ce ala abidihi akan bawon shi akwai wanda suna ganin annabi ba bawon Allah bane shi ma Allah karar Allah ya ce annabi waye abduhu alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu lamma kama abdullahi ya da'uhu kadu ya kono na alaihi lebada subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu lunriyahu min ayatina innahu me ko nan muka tashi ma mun kawo sufan Allah nan <laughs> innahu huwas samiul kun gano wannan da kyau ko to sai ke ce ala abdi li yakuna lil alamin nadira alladhi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhiz waladan an karya da wasu masu Allah yana da da wa lam yakul lahu sharikun an karya da waɗanda suke cewa wana ma Allah ne wana an karya da su fil mulki wa khalaqa kulla shay'in babban magana sai ce wa qaddarahu ta kaga su bai sema da kudura da irada na Allah ba ya daga shi, siffan Allah yana da kudura yana da irada shi fa idan baka ji an koya maka aƙida irin wannan ba ba za ka taba iya tafsirin alkur'ani ba zai wahala ka bude alkur'ani in baka goge a ilimin a aqaid ba ka gama a lahira ba sa ka ba za ka yi ma Allah ƙarya ta an koya maka dole sai ka goge dangane da firak da milal da ahawa da nihal dole sai ka san usulul aqaid da mustalahi tarih sai ka san waɗannan duka in baka sani ba inda qur'ani yake ga ko karkaje in dai zaka je da tafsiri ne amma karantawa kai yi a to wannan bismillah karanta tabarrukan malamai fassara maka aiki amma ka zauna kai tafsiri ko to zai wahala ka fara aya ka je tsakiya ka yi ƙarshe ba kai karo da aƙida ka fassara da ra'ayinka an yi admitin ɗinka a wuta ba ka san wannan ba harka bane na wasa ba harka bane na ra'ayi ba harka bane da ina gani ina gani mun gane ko ba jin kasar ne an ji ka zo ka maimaita ba kun gane wannan da kyau ko ba ƙur'ani yake ba ɗan take aya biyu kawai mu karanta amma inda za a yi tafsirin sosai sosai ko to waɗanda za su ce an yi da su ko an masu ba daidai ba Allah yawa da su jama mun fahimci wannan yanzu kirikiri za ga malami ya zo yana tafsirin an karanta mai aya madadin ya fassara da kawai shi ma sai maimaita yake me yasa saboda in ya karanta ayan za ta yi karo da wata aƙidan shi an gano wannan za ta yi karo da wannan aƙidan shi kulera wannan shiriritar malami ne muna katin zaure a wurin shi sai bakon wani babban malami malami shi yana zuwa ya zauna shi wannan malamin da ya zo bako sai ɗauki a allan da ake mana hisabi na rabon gado da kuma abin da ya shafi zakka da abubuwan da ya shafi dukkanin abubuwan yadda sallah da sauransu in ka zuba su a bisa ƙa'ida na hisabi nan da na gano waɗannan abubuwan shi za da yawa daga cikin statistic ne fa ba fauna ba ne to shikenan da ya ɗauka kawai karkasa kawai yana faɗi yana yi muna gane me yake yi saboda mun iya kawai da ya buga ya lissafi kawai lissafin lissafi ne ba fatsafi ba ne in ba ka sani ba ne sai ka to yana gama wannan kawai sai ce ma malamin namu yau saura shekara kara ya tashin kiyama wallahi malam ai lissafa ya bisa yanayi irin nasu ya faɗa sai malamin namu sai ce algafata malam ƙwar'ani ya ce akwai ya ajuju wa majuju suna nan ya ce turawa ne ya ce a hadisi an ce dajjal zai bayyana sai ce abubakar gumi ne wallahi malam aka gama magana malam ya shiga ɗaki ya zo da kuɗi hadaya aka raka shi ya tafi yana dawa ya ce ƙarya yake <laughs> wallahi malam ya ce ƙarya yake ya ce ƙor'ani ya ce tashin ƙiyama la ta'atikum illa bagta ya ce afke ƙiyama za ta zo muku kuma yace la yujalli hali waqtiha illa hu ba wanda ya san lokacin ta sai shi mun gane ji kul ilmuha a wajen Allah take annabi kuma yace mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il yace malami na ne amma gari yake ce ɗaya kenan ce na san Abubakar gumin ne hudda da shi ne komi Ya ce ba shi ne dajjal ba dujal yana nan zuwa ƙarshen duniya kuma turawa su ne ya juju ba ya yi bayanin ya juju tsaf duk abin da ya kawo ya ta ce kuma makareci ne wannan malamin mun gano wannan da ke ku da yawan ku za ku san malamin yana tudun jikin allah ya wajen kwarin ɗan goma allah ya mai rasuwa malam tukur kun gane wani sun waje layin masko yake ya rasa daɗewa wani malami ne masanin fikihu da loga na yi katin muktasar da loga a hannun shi ku gano wannan da kyau ku masanin fikihu ne yanzu misali irin waɗannan abubuwan ne sai zo da shi a cikin aƙida cikin tauhidi sai ka kawo abin da ya karo da abin da yake cikin alkur'ani to dole su karanta ayan in suka ji za ta masu kusa su maimaita ta ba fasara a wuce in kuma an kai zai ce ban faɗa ba kuma ba zan faɗa ba kuma dama ba na faɗa tasirin kenan kaga wannan in yi mutu dole ya ci duka mun gano wannan da kyau ko domin da Allah ya saukar ma annabi da alkur'ani tabarakal lazi nazzala ala abdihi nazzala nazzala alfurqana ala abdi sai ce liyakuna lil alamina me nazira shi ga qur'ani ya ki wa'azi da shi <laughs> kaga samu matsala kenan sun yi karatu sun yi zaune ba sa koyawa mutane sai 'ya'ya na su ɗai ne ke samun ilimi na baba ka gano samu matsala ka koyar da mutane ilimi su iya ba mamaki wani yana da talent din da ɗanka bai da shi wani naka na guza da shi bai da shi ga yama kowa ko yama kowa ka amfanar da addinin Allah jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau yanzu misali kiristoci da suke cewa annabi isa dan Allah ne ka san su mu mushabbiha ne fa a cikin duniya ya ƙida saboda suna ganin Allah mutum ne an gani? kuma da su da mushirkan da suna ganin mala'iku ma mutane ne shi a da za ga sun yi hoton wani tsuntsu da huskan mace an zo da rago wajen wani tsoho wai mala'ika jibrilu ne ya kawo ma annabi ibrahim rago Ilau ne ya taba ganin wannan hoton ko su mushabbiha ne ma kamanta Allah dawa da mutum to su waɗannan da za mu magana kansu mu'attila to ‘yan uwan shabbi ne so da shi ne kore ma Allah sifa kafin ya kore sai ya kamanta Allah da me da wannan siffan na ɗan adam kun gani shi samali ya ce al-mu'attilatu su waɗannan mu'abtila yastakhdimun al suna amfani da kiyasi ne al'akali na hankalin su raunatacce mai ciwo fi sifatillah wajen siffan Allah an gani malice al ya yaqisuna al-khaliq su mu'attila suna qiyasin mahalici bima yuqas bihi al-makhluq da yadda ake kiyasin bawan da Allah ya halitta falam ya famo min nususis tifati shari'a su ba sa fahimtar nasosin shari'a illa ma ya liƙu bil makhalukina sai ga irin abin da ya kama da na halitta yanzu misali idan aka ce tajiri bi a na Allah ya ce idanunmu to sai su su wani ido suka taba gani ba na mutum ba sai ce idan Allah irin na mutum ne ya ba ce idan Allah irin na mutum ne to a ce ma bai da ido kaga sai da sau kwatanta idan shi da idan wa sannan daga baya sai suka yi me sai suka kore sai da suka yi ɓannan farko sannan suka fada a cikin me ɓanna ta biyu sai da suka kamanta Allah da abin da aka hana su ya ce laisa ka mislihi shay'un sai suka kamanta shi da mutum da suka gaba zai yi kuma sai suka kore su ne mu'attila masu kore ma Allah sifa wanda ya ce tumala a wani shekara aka yi su a garin nan ma akwai su a garin kuma akwai a ko'ina akwai su makamakin misali ɗaya da za a gane su yanzu a cikin alkur'ani Allah madaukin sarki ya ce ilaihi yas'adul kalimu ɗayibu. gare shi ne daɗaɗen kalmomi suke tafiya zuwa ina ilaihi yas'adu da abin da aka hau ina za a yanzu Allah yana ina ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi mala'iku da mala'ika jibrilu suna tattakawa zuwa ina sama wurin wa so da Allah yana ina ya ce a amintun man fi sama wa ko man fi sama ya ce arrahamanu alal arshistawa in ba gane waye arrahman ba sai ce allamal qur'an in ba gane bai ce khalaqal insan in ba gane bai ce allama bayan to shi wannan arrahman din yana ina alal arshi tsawa shi ko al'arshin nan yana ina fauqas samawat shi kuma Allah yana ina yana birbishin su to su mu'attila sai su ga kai yanzu a ce Allah yana sama to an yi ma Allah wuri sai sai kwatanta Allah da sarki sai kwatanta Allah da gwamna sai kamanta Allah da shugaban kasa don kana zuwa fada sarki na ciki kana zuwa government house gwamna na ciki kana zuwa ina presidential bila shugaban kasa na ina zaka ce kai bai kamata ce Allah ya yi kama da su ba Sau da ka ce yana ko ina zo da ke cewa Allah yana ko ina su ne suwa su ne mu'abdila yanzu kai ana wannan katin da kake ji ko wanda yake wannan aƙidan ji yake da wannan aƙidan ji yake kaman ana zuba mai tafasashiyar kwalta mun gane wannan dan ya ji ga wasu musulmi can kowa ya gane inda Allah yake kuma kowa ya gane a murda siffan Allah ba daidai ne. saboda da hankalinka ma ka sani saboda annabi yana cewa Allah ya gaya mai kullum mauludun da alal fitra da fitra salimiya ta tabbatar da Allah yana ina da Allah jama'a in za mu addu'a ina muke daga hannu eh amma a daga hannu ya addu'a wa roko roƙo da yana ina ka daga hannu sama ya baka yi haka ba me za baka kai haka ba ga gaba da da yana ko ina ashe wanda kike roƙo yana ina idan kai makurma da bai taba jin magana ba ka cuce shi in zai maka Allah ya sai na ke nuna haka <laughs> shi dai ballata da ce wani ya gaya mashi yana nan ala his salima shi sa wata kuyanga mai gidan da ya sa gora ya make ta annabi ya ce a zo da ita kafin ‘yan tata tana zuwa ya ce ainihin lahu ke ina Allah yake ta ce fi sama ya ce wa man ana ni kuma wa ta ce an ta rasulullah sai annabi ce mai aitika hafa inna ha mu'mina ɗan ta ta mumina ce shine ta sai da Allah yake da aka tashi za a isra'i da mi'iraji da annabi na kai shi saboda Allah yana ina wai har yanzu kunan ɗalibai kun gane Allah na sama ka ga wani malami da babban rawani amma bai sai inda Allah yake kai ana rikici malam Allah yana ina yana sama da ya saukar da alkur'ani daga lauhul mafus zuwa ina ka kawo shi <laughs> to su ma'atila sun ce na ko ina kere yanzu kila an tambaye ka kasan mu'attila sai ka ce eh su ne suwaye sai ka ce su ne masu cewa Allah yana ko ina kun gano wannan da kyau ku su ne suke cewa bai sama bai ƙasa bai gabas bai yamma bai arewa sannan bai kudu ba mai kenan ai shi ne ai wani ya je wajen wani ana zargin shi lokacin yana shi aka ce kai ya ce mu ba ma shi'a mu ba ma sunna to sai wani basauko kwace ya kalli abokin shi ce lau ya ce bisa mime kai ya ce bisa iska <laughs> ba ka suna ba ka shiya <laughs> bisa iska kai ke kama ka ce ni ba musulmi ba ne ni ba kafiri ba ne ɗan ya gage kai kafiri ne <laughs> mun gano wannan da kyau ko hmm. Allah ce mu ja mun fahimci wannan a aƙida ba a neutral ba a neutral kana jin neutral to munafiki ne dole kana da gida al'umma annabi kuna fahimta mala yace falam yafhamu min nusus sifati shar'iyya su san ba sa fahimtar nasosin shari'a illa ma ya liku bil makhluqina sai ga irin abin da ya kama ya didi da halittu wa haza khilafu ma fatara Allah alaihi al-ibad wannan ya saba da yanda Allah ya halitta bayi min annahu laysa kamithlihi shay'un mun gano yanzu duk wanda ya cuce ka sai ka ce Allah ya fi ƙarfin shi so ka da ne Allah ya fi ya fi kowa shi sa idan wani ya isa ya burin ƙasa ya cutar da kai in ka tashi nuna mai kai ba kowa ba ne mai kake ce mashi Allah ya isa mana yadda kai ka isa ka cutar da ni ko to Allah ya isa ya kwato min haƙƙi maganinka shi duk wanda aka ce ma Allah ya isa bai nemi sulhu ba ko bai san me yake yi ba Allah shi kyauta mala yace fala yajuzu an yashtarika huwa wal makhluq fil qiyasi sawa'un kana qiyasan tamthiliyan fa fihi taswiya بين المقيس والمقاس او المقيس عليه ما لا يجي فلا Ku ji jama'a. bai halatta ba sam an ka huwa wal makhluk ka hada Allah da bawan Allah fil wajen sawa'un kana kiyasan tamsiliyan shin kiyasi ne na misalta bawa da Allah kamar yadda mastila ko mu mushabbiha suke yi mun gane yanzu za ka gane waɗanda suke mu masila ko mu shabbiha idan na maka misalin sa ƙasar wanzu ce malam yanzu akwai su a duniya akwai su kana son ka san su eh su ne wanda suke cewa rabbana rabbana rabbuna shehu barhama suna misalta Allah da Sheikh Ibrahim Inyas singali, <clears throat> shi shehu har ya koma ga Allah ya ce shi Allah ne mun gano wannan da kyau ku su da suke cewa shine lam yalid wa lam yulad suna kwatanta Allah da wa hasali ma suna cewa ma shine kai suna cewa ma ya ma fa Allah kai suna cewa shine Allah dan sun ce ta ci ta gere barhama ne ubangijin kowa gaskiya ne ban da ni ban ta ne ba kowa ko dai ko kuna ci ban da ku kuma wa da shi hada kai malam au Allah ka shirya da mu wannan bata ce to su ne masila ko mu shabbiha. akwai fanni-fanni bangare-bangare suke wanda ya ce hannun shi irin na Allah ko hannun Allah irin na mutum mun yi bayanin irin sa'a ba baya wanda kuma a bangaren aƙida suke irin wannan mala ya ce fahuwa yastalzimu tamsilu bainan layi wa bainan khalqihi shi anan sai yi lazimta ma kanshi mutalta Allah da bawan Allah halittan Allah wa hada ma yusamma bil haka ne wannan shi ake kira da ƙiyasi bainal ra'ibi wa shahid kai qiyasin wanda kai baka taba ganin shi ba da wanda ka taba gani kaga tsantsan hauka kenan yanzu na ce muku gaba dai kuma nan misalin doduwa nan da ɗan ruwa da wani abin da mu ba ma san shi ba sunan shi mai mujiyar ruwa ake ta saɓani haka ne sar ba taɓa gani ba shi Allah ga'ib ne ba taɓa ganin shi ba sai sa imani da shi yana daga cikin imani da mai da gaibi shi za ba ka zama musulmi ba sai kai imani da gaibi Allah gaibi ne da ya gaya mana siffofin shi kiyama gaibi ce da ya gaya mana siffofinta wuta gaibi ce aljanna gaibi ne mala'iku gaibi ne kaza gaibi ne ta ke mana misalan su kawai don mu gane da yadda kai kokarin ka gane yadda mala'ika yake ba za ka gane ba sau da baka taba ganin shi ba annabi ne ya taba ganin mala'ika shi ma sau nawa sau uku gani na farko a kogon hira ya gan shi kada suddul ufuk ya cika duniya mun gani gani na biyu annabi ya gan lokacin da ya kamo hanya daga gogon hera zai dawo gida gani na uku a sama ya gan shi sanda ke isra'i da mi'raji sanda mala'ika ya bar shi ya juya kawai sai rikide kuma sufan shi na asali ya ci ya gan shi da fuka-fukai uku. aunarwa wani fuka ɗari shida ya ce na zinari da azurfa da yaƙutu da zabar jadi ne magaga waɗancan mahaukatan sai suka yi wani tsuntsu da hoton wata budurwa wani suka ce wai mala'ika ne da gashin tsuntsu da ƙafan doki kaga da kofat ba. Allah shi kyauta waka zalika la yajuzu an yashtarika huwa wal makhluq fi qiyas ash-shumuli wa huwa qiyas al-mantiqi al afrad fi kull fi kulli yashtamiluha wa hadha mumtani'un ala Allah yanzu kaga can an yi mana kiyasu me kiyasu tamsili nan kuma malam zai mana bayani akan kiyasu shimuli Ya ce wa zalika la yajuzu an yashtarika huwa haka bai halatta ka hada Allah madaukakin sarki ba wal makhluq da wanda Allah ya halitta fi kiyasu shimuli wajen ka zo da kiyasin da zaka saka magana da zai shafi komi ya kama da wannan abu mun gani kai maganan da za ga wani biri ya shiga akuya ta shiga shi ne a shimuli. ya shafi komi fafihi taswiyata bainal maqis wal maqis alayhi shine kokarin hada wanda aka yi ƙiyasin da wanda aka yi kiyasi da jikin shi wuri ka da Allah da bawon da kake kiyasin su a abu ɗaya. fa huwa yastalzimu tamsi'a okay sai sai sai mala ce huwa al qiyas al mantiqi shine kiyasi na mantiki in ilmul kalam mun gane masu alwujudu wal qidamu wal baqa'u alwujudu siffanta Allah da wannan ai kiyasi ne mantiki ashmuli ni alwujudi ne ni samamme ne wannan ma samamme ne wannan ma samamme ne dil da fannin samammu ne masallacin nan ma samamme ne haka ne kaga wannan kiyasi ne ashmuli to kaga wanda irin wannan kiyasi ka sa ma Allah wanda kowa zai iya shiga ka ce Allah alwujudi ne sai ka ce alwujudu ne eh samuwa ah, sai tambaye ka waye saman man. Allah to waye samar da shi kaga wannan magana ce ta banza jama'a nan mun gano wannan da kyau ko bi haisu al afrad fi kulli eh yashmiluha ta yadda in ka zo da wannan ko to kowane ɗakun abu ma zai iya shiga ciki yanzu ɓera samamme ne miciji samamme ne kunama kowa ma mene ne samamme ne ka zo da ƙiyasi na mandiki ga Allah wanda kowa ma zai iya shiga wa haza mumtani'un wani alalla. wannan ba zai yiwu a sama Allah ba shi Allah huwal awwalu ne wal zahiru wal هو الأول والآخر والظاهر والباطن malam ce ne an na fiye tamsilun lahi bi makhalukatihi a irin wannan alkiyasul mantiki ƙoƙarin kwatanta Allah da bayan shi ne walakin ya shtamilu fi haƙƙihi ƙiyasu al'ula awul ƙiyasul al'ulwi malam ya ce za ka yi ƙiyasun Allah ka ce shi ne al'ula shi ne na farko farkon da bai da farko ko kiyasin al'uluwi ko kuma Allah yana sama saman da babu wani wanda yake saman shi wa huwa masalul a'ala duk wani abu Allah madaukin zargi shine sama da shi wa huwa ma jaa bihi al-adillatu shar'iyya shine wanda dalili na shari'a ya zo da shi qala ta'ala walillahi al a'ala shikenan idan ka taba mu qur'ani zamu ta wa madmumuhu anna kullu mattasaba bil makhluquna min sifatil kamal wa saha annahu yattasibu bil khalqu bal khaliqu aulabihi mala yace ka sani wal abinda wannan ya kunsa anna kullu mattasaba bihil makhluquna duk wani abin da baya suka siffanta da shi min sifatil kamal na siffan cika wasaha an sifa bihil khalqu kuma wannan abin ya kamata a siffanta bayi da shi fal khaliqu aw fal khaliqu Allah aula bihi shi ya bi cancantan wannan a ce wani mai adalci ne wa ba adalci wani mai kyauta ne wa ya bi kyauta wani mai kaza ne wa ya fi wannan iyaka abin da halatta kenan mala ya ce wa kullu ma yunzahu anhu al-makhluqu min duk wani abin da za a tsarkake bawa da shi na na naƙasa falkhaliku aula bi tanzihi anhu to Allah ne fi cancanta aime a tsarkake shi da wa yanzu za ka ce sarki mugu ai sarki bai zama mugu ba to Allah shi fi cancanta da tsarkake shi daga me daga kowane irin mugunta da cuta da rashin gaskiya da rashin adalci kun gano wannan da kyau ko to Allah ya cancanta duk a kaudin mashi waɗannan tarkacen mun karanta su a baya ko mun yi shirin su a baya haka ne to ɗaya ɓangaren na al-mu'attila sai ka tuna gaba za mu zo mu tattauna su subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum